Muryar Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita shida, ashirin da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da lol FM da niyya sai kuma tashar motar VOA Africa a kan mita 200.5 zagon FM a birnin Yamai. Kana da Alfa Rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da yammacin Alhamis 24 ga watan Oktoba na shekara 2019 yusuf aliyu harandani tare da murtala faruk sanyinna da sauran abokan aikinmu daga nan sashen hausa a nan gundumar colombia da farko na sanyinna fara mana da kanin labarai To 'yan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da zai iya sa a tsige shugaba Donald Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta basu muhimman takardun bayanai. kasar amurka ta ce za ta fice baki daya daga siriya kuma ba ta da niyyar ta kara asarar rai ko daya ko kuma dukiya a kasar a yakin basasa da ya daidaita a yau alhamis kuma kasashen pakistan da india suka rattaba hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya ta bude wata sabuwar hanyar ƙetara iyaka domin masu zuwa ibada mabiya addinin sikh na kasar india su je daya daga cikin muhimman wuraren ibadar su da ke pakistan To kanin labaran kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai. Daga bisani Hauwa Umar za ta gabatar mana da shirin lafiya uwar jiki. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni da kuma rahotanninmu da ke tafi. jam'iyyar democrat da ke jagorantar binciken da zai iya sa a tsige shugaba donald trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta basu wasu muhimman takardun bayanai da suka nemi a basu akan wato ƙoƙarin shugaban na matsawa ƙasar ukraine lamba akan takaddamar da bincike akan abokan hamayyarsa wanda zai taimaka masa a siyasance a cewar 'yan majalisar dokokin ƙasar ma'aikatar ta ƙi sakin sakonnin imel da kuma na wayar salula da kuma wasu sakonnin da ta ajiye watanni da dama da suka gabata waɗanda suke da alaƙa da binciken da suke yi shugabannin wasu kwamitocin majalisar wakilai uku da suka hada da adam schiff na kwamitin tattara bayanan sirri da elliot angel na kwamitin harkokin wajen amurka da kuma caroline maloney da ke sa ido a kan duk wani bincike da sauran kwamitocin majalisar da sun ce bayanan da suke nema daga ma'aikatar na da muhimmanci a binciken da suke yi yan majalisar sun ce takardun sun kunshi bayanan tattaunawar da jami'an diplomasiya suka yi da jami'an kiev da kuma bayanan kafin da kuma bayan tattaunawar wayar da trump ya yi a watan yuli da shugaban ukraine volodymyr zelensky Kasar Amurka ta ce za ta fice baki daya daga Siriya kuma ba ta da niyyar ta kara asarar rai ko kuma dukiya a kasar da yakin basasa ya ɗaiɗaita tunda yanzu an kawar da daular da kuma kungiyar mayakan ISIS suka ayyana. Shugaban Amurka Donald Trump shine ya sanar da matakin a fadar White House a jiya Laraba yana mai cewa tun da yarjejeniyar tsagaita wutar da amurka ta shiga tsakanin wato tsakani aka cimma tsakanin turkiya da kuma mayakan kurda wanda ke samun goyon bayan amurkar a arewa maso gabashin syria na ci gaba da aiki to ya kamata wasu su ɗauki nauyin samar da zaman lafiya a yankin a yanzu mun yi mun yi masu wato mun musu gagarumin aiki a cewar trump a lokacin da yake magana akan kokarin da amurka ta yi na kawo ƙarshen faɗan tsakanin turkiya wato kasar kawancen rundunar tsaro ta nato da kuma dakarun da galibin su kurdawa ne waɗanda suka taimaka wa amurka a yayin murkushe 'yan isis sanarwar ta trump na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da turkiya ta tabbatar wa amurka da cewa farmakin da sojojinta ke kaiwa a arewa maso gabashin siriya domin kakkaɓe mayakan kurdawan da ke bakin iyakar turkiya da siriya an kawo ƙarshen su. a yau alhamis kasashen pakistan da india sun rattaba hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya ta buɗe wata sabuwar hanyar ƙetare iyaka domin masu zuwa ibada mabiya addinin sikh na ƙasar india su je ɗaya daga cikin muhimman wuraren ibadar su da ke pakistan wani yarjejeniyar haɗin gwiwa na ƙasashen biyu da suka mallaki makamin nukiliya a yankin kudancin nahiyar asiya yana zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke su ke ƙara taɓarɓarewa a kofar shiga kwararon tsallaka iyakar za a bada takardar visa ta zuwa wurin ibadar ta indiya a wata hanya ta daban wadda aka yi musamman da za ta je garin kartapur da ke pakistan inda wurin ibadar gudanarwar yake wanda ake kyautata zaton an gina shi ne a wurin da jagoran addinin sikh na farko wato guru nanak kuma ya rasu a karni na goma sha shida manyan jami'ai ma'aikatun lamuran kasashen waje na pakistan da india sun hadu a yau alhamis suka rattaba hannu a wani yarjejeniya mai tarihi akan iyakar ta kartapur pakistan ta giggina titi da kuma gada akan kogin ravi da kuma gina katafarin wajen saukar da baki kari akan wasu dimbin gine-gine a harabar wajen ibadar domin karbar mabiya addinin sikh masu ziyara To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matashin nan ɗan shekaru 23 Joshua Wong da aka hotunan hotunansa a zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a Hong Kong ya faɗa yau Alhamis cewa shine kaɗai ɗan takarar da aka haramta wa takara a zaben gundumomi mai zuwa. Wong ya nuna turjiya ta hanyar tsayuwa a gaban harabar ginin majalisar dokoki inda ya bada sanarwar cewa daga cikin 'yan takara dubu ɗaya na kujerar majalisar gunduma mai wakilai 479 shine kaɗai har yanzu ba a tantance ba ba kuma amince da shi ba ya ce ba wani bayani da aka bashi akan haka wang ya ce wato lokacin da ya je hukumar zaben a yau alhamis domin gano abin da ya sa ba a tantance shi ba wato ba tantance shi ba domin tsayawa takarar a zaben da za a gudanar a ranar 24 ga watan afrilu an shaida masa cewa jami'in da ke da alhakin yin haka ba shi da lafiya a wata sanarwa kuma hukumar zaben ta tabbatar da cewa jami'in yana cikin hutun jinya har sai yadda hali ya yi to amma kuma za a sa wani a madadinsa kotun kotun kolin kasar tanzania ta goyi bayan hukuncin wata shari'a da aka yanke a shekara ta 2016 wanda ya ƙara shekarun da ya kamata a yi aure zuwa sha takwas hukuncin ɗaukaka karar da kotun kolin ƙasar ta yanke wanda aka sanar jiya laraba hukumomin kula da yara da masu gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata sun yaba da shi a matsayin wata babbar nasara wannan wata babban nasara ce ba ma ga yara mata kaɗai ba amma ga ƙasar tanzania baki ɗaya a cewar an sangai ta ƙungiyar da ake kira tgnp a takaice ƙungiyar da ke kare haƙoƙin yara da kuma mata wata shari'a da aka yi a tanzania ita ce ta kai su ga babbar kotun kasar wato ta kai ga babbar kotun kasar soke wasu sassa biyu na kundin dokar auren ƙasar, a shekara ta 2016 wace ta ƙara shekarun da ya kamata mata su yi aure a dokance zuwa sha takwas daga sha hudu. da Murtala Faruk Sanyina da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga babin rahotannin namu. A jiya ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Wanda suka tattauna a kan dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da suka shafi harkokin tattalin arziki, tsaro, wutar lantarki da dai sauransu. na samu zantawa da alhaji nura ɗan kade jakada ƙaramin jakadan najeriya a rasha yayi muna kuma ƙarin haske dangane da wannan ganawar kamar yadda ka sani shi dai wannan tattaunawa ta shafi yadda za a ƙara dankon zumunta da harkokin cinikayya tsakanin najeriya da kuma ita ƙasar rasha kuma tattaunawa ce wanda ta kunshi ɓangarori da yawa don a samu najeriya ta samu abubuwan da ta shiga za ta iya samun amfani da su daga ƙasar rasha ana iya cewa wannan tattaunawa da shi shugaba suka yi da wannan ta ina koko ta wace hanya ne za ta shafi rayuwar talaka akan titi a cikin najeriya Na'am ka san shi ita kowace gwamnati tana kokari ne ta kyautata rayuwar eh, al'ummata kuma manta ita gwamnatin mai girma shugaban kasa ta riga ta ƙudiri aniyar fitar da miliyoyin mutane daga cikin talauci a cikin shekaru masu zuwa. Ita wannan tattaunawa da suka yi a taɓaice akwai ɓangaren da ya shafi harkar ma'adanai kuma mun dai sai ma'adanai inda gwamnati ta yi hakikance cewa akwai ayyuka da dama miliyoyin mutane da za su iya samun aiki daga wannan ɓangaren. sannan akwai bangaren da ya shafi shi harkar energy ka dai san magana ta energy da yadda ta shafi talaka a najeriya masu yin kananan sana'o'i wanda ya danganta da harkar wutar lantarki mun riga mun san irin abin da suke fama da shi yanzu da kuma ƙudurin ita gwamnati na ganin cewa ta samar da wutar lantarki wadda za ta ɗore domin mutane su amfana da su a kuma samu kananan sana'o'i da mutane suke yi don su ci gaba da yi to wannan kawai kenan sannan kar ka manta kuma shi ɗan najeriya yanzu akwai gwamnati inda ta mai da hankali sosai wurin harkar railway wato magana jirgin ƙasa nan ma an samu an sa hannu a waɗansu yarjejeniya wanda rasha da najeriya za a samu a bunƙasa shi harkar zirga-zirgen eh, jiragen ƙasa a Najeriya. Sannan kuma akwai ɓangaren da ya shafi communication. In ba za ka manta ba ko a jiya gwamnatin tarayya ta ƙara suna ga ma'aikatar communication ta zama communication and digital economy. To, Rasha ta yi nisa a wannan harka gaskiya kwarai da gaske. Kuma Najeriya za ta amfana matuƙa idan aka samu aka bunƙasa wannan ɓangare. Domin mun san cewa kusan kowane ƙauye kaje, to za ka rasa kowane gida kaje za ka samu wayannan ta hannu. Wanda kuma a nan ana samun jama'a da dama musamman mata da suke yin harkar dan cinikayya su ko sana'a su ta hanya ta handset din nan to shi ma wannan matuka yana cikin abin da gwamnati take so ita ma a samu a bunƙasa a najeriya sannan kaka manta da harkar tsaro harkar tsaron nan ba ƙaramin abu bane kuma gwamnati ta mai da da hankali sosai a kai ita kuma kasar rasha ka riga ka san irin hoppasan da take yi a bangaren syria da kuma irin sa ido da take a kan libya mun kuma san shi mai girma shugaban ƙasa ya sha faɗa cewa harkar tsaro da ta barbare a najeriya akwai sassalar ta taho daga bangaren libya to wannan ma zahiri gwamnatin tarayya cikin ikon Allah ana sake tattaunawa yadda za a sake karfafa harkar tsaro a Najeriya ta haɗin kai da ƙasar Rasha, insha Allah. To Alhaji Nura Bello ɗanka da ke nan ƙaramin jakadan Najeriya a ƙasar Rasha. A jamhuriyar Nijar kuwa manoma ne suka bayyana damuwarsu ganin makiyaya sun fara kai ma ida albarkatun gonansu hari. Tamar Abari ta haɗa mana rahoto. isa halidu shugaban manoma ne na garin na gwamatsi a nan da magaran to kin san mu a matsayin mu na manoma idan aka ce damuna ta riga ta yi har ya kai da mun yi noma mun kare ya kai ga mun yanke shi to babu wani abu da muke ta fama yanzu illa mu tattara shine nan muke yanzu muke fama amma yanzu ko ina dawa ba na ba gari ɗibi na ba amma shi wake arori amma gujiya duk wanda kika sani gujiya ya ta tana nan a gona a zubdi labarin tasowar fulanin ya tada hankalin manoman ainin ganin fitintunin da hakan ke iya haddasawa fulani masu tumaki sun fara tasowa yan shanun ma sun taso to ai suka taso yakin suka tankari manoma da to yanzu dai mu hankalin ya tashi saboda mu dai yanzu wannan abincin bai yiwuwa ki diba ta gani wani kina gani gashi nan dawa ce wake ne gashi nan zubde a gonakai hatsi gashi nan babu wanda aka bige a kwashi ga dawa a tsaye yanka ga da wani wakil ka shi nan a gindin baga a tare ba a kwashe ba kai buhillaci ya taso ce zai ci wannan yo a dai ba ranka tuni dai manoman suka shaida ma su don ɗaukar mataki na kauce ma dukkan wani tashin hankali a daidai wannan lokaci hukumomi na zama don samar da matakai na kauce ma dukkan wasu rigingimu musa ɗantani shine shugaban gundumar murya tunda allah kamu na kowace shekara tsari muke yi yanda makaya da manoma za su zauna a lafiya yanzu ma muna bisa kan wannan tsarin waɗannan makiyaya sun zo wajen garin liga sai sabka ta kama su sun sabka nan kenan mutane tsoro ne suke sai sarki ya kiran mu ya ce mu akwai makiyaya sun zo a gudda su su wuce gaba don kada samu matsala sai muka aika patrui ta je bisa wurin sai muka ce to shikenan kar a taba su don kar a samu matsala dan da an taba su babu kowa wanda zai iya tarar bisashe bisashen nan za su wace su shiga cikin gonakan kuma abun wannan mai wanda ake gudun sai shi faru a ɗaya waje na nemi jin ta bakin fulanin sai dai hakata bata cimma ruwa ba inda suka nuna min cewa wucewa ne za su yi tamar abari muryar amurka daga da a jamhuriyar niger

Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan wanda a turance ake kira da multiple gestation and its problems. Ba mu yaduwa ko kuma ninkuwar kwai yakan faru ne a lokacin da mace take dauke da juna biyu kuma idan hakan ya faru akan haifi yara biyu ko fiye da haka tare da ni a cikin shirin akwai babban likita bangaren mata dr idris muhammad liman da ke aiki a babban asibitin kasa na abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani game da ninkuwar kwai ko kuma yaduwar kwai wanda a turanci ake kira da multiple gestation a lokacin da mace ta samu juna biyu. Multiple gestation ko kuma ninkuwan kwai ko kuma ninkuwan juna biyu idan an samu daga kwai ɗaya yakan faru a layi biyu. Na ɗaya shine tun farko mace ta yada kwai fiye da ɗaya a cikin wata Allah ya sa kuma a samu saduwa mace da namiji saboda a samu kwayoyin maniyi guda biyu da sun yi fertilizing wannan kwayakwayin. Ko kowanne koya-koyan da aka yi fertilizing zai zama fertilized ovum daga nan sai ta multiplying ya zo ya zama blastocyst har ya kai jikin mahaifan wajen da zai zauna ya zama embryo guda biyu to embryo guda biyun nan za su iya ci gaba kowanne na rayuwansa har zuwa ya zama yaro biyu a cikin ciki daya har zuwa haihuwa na biyu kuma a za a iya samun mace ta yada kwai guda daya tak sannan kuma a samu kwayan mani guda daya ya yi fata. fertilizing wannan kwai guda ɗaya to a wajen multiplication ɗin zuwa blastocysts da sauransu to wannan fertilized ovum zai iya raba biyu kwat kowanne yana da eh, duk daidan abun da zai iya zama mutum daga nan guda biyun nan sai kowanne ya ta girma ya ta girma har su zama yaro guda biyu a cikin mahaifin zauna haka har zuwa wajen haihuwa samu yaro biyu daga haihuwa daya ko ma ya fi guda daya ko a ce tagwaye uku ne hudu ne biyar ne to ga anyan biyu da naturally ana samun shi a cikin dan adam amma akwai wani anya kuma guda daya da Allah ya fito da basiran shi yanzu muna ce da shi IVF daga nan wannan IVF za a iya dauki kwai ko guda nawa ne bayan an yi shirya mace ta yada kwai da yawa sa a dauki kwayakwayen nan a duba lafiyan kwayakwayen a zabu masu kyau daga cikin su sannan a neman kwayoyin maye masu kuzari madaidacin kwayin da ake so so a yi fertilizing sai a sa su a ivf a yi fertilizing idan a yi fertilizing za su iya ci gaba ɗaya zuwa blastocyst to idan ya kai blastocyst lokacin za a ɗauki wannan blastocyst guda nawa ne ake so a sa a cikin mahaifan mace sai a yi transfer cikin mahaifan mace to idan allah ya sa dukansu sun kama to sai ka ga an samu multiple gestation wanda in allah ya ba da sa har zuwa haihuwa a samu madaidacin kwai da aka sa to amma a cikin wannan ma ana iya samu a a sa guda biyu kuma wannan da na yi bayani tun farko yadda yake faruwa a natural state ya sake faruwa da guda ɗaya cikin guda biyun nan ya raba biyu bat ya zama biyu sannan an sa guda biyu amma za a zo a samu yaro guda uku daga cikin ciki daya a haihuwa na baine daya yanda ake samun multiple gestation kenan to anya na hudu da zan iya bayanin sa shine za a iya ma sa guda hudu in IVF ne amma guda biyu ba za su kama ba guda biyu ne ya kama to kaga za a samu tagwaye biyu kenan hanyoyi da akan samu multiple gestation a cikin rayuwar dan adam yi bayanin idan aka yi da shi akan samu wani ya rabu ko kuma dama mun yi bayani a baya cewa in aka yi da shi akan sa kwai a waɗanda suka fara kyankyasan fiye da ɗaya ne saboda akwai yiwuwar cewa ɗaya ya lalace shin wanda ya rabu akwai yiwuwar cewa ɗayan zai iya lalacewa ya bar ɗaya kwarai da gaske kowane lokaci cikin juna biyu a a jikin dan adam za a iya samun tangarda a cikin yaro ɗaya cikin guda biyu ko uku din ko da kowanne eh, an samu junan biyu su daban-daban ne wato kwayan kwai mace guda ɗaya da kwayan mani guda ɗaya a haka aka samo su ko kuma kwayan kwai guda ɗaya ne ya raba biyu za a iya samun tangarda ko wannan ɗayan ya mutu ko kuma wani abu da ya samu guda ɗaya da ba zai shafi guda ɗaya ba amma yawanci ya danganta da in guda ɗaya ne ya raba biyu wanda yake yake zama a samu tagwaye da za ka yi wuyan gane wane ne cikin su Hassan ko Usaini ko kuma Hassana da Usaina shine identical twins ko wani lokaci wannan guda daya da ya balle biyu za ka gan janda na yaran guda daya ne wato in mace ce mata ne za su zama mata in namiji ne za su zama mazaje su biyu amma in kwai daya ne kwayoyin maninsa suka yi suka hadu suka zamu juna biyu daya biyu to za a iya samu bambanta cikin sex or gender na yaran kowanne yana da dangarda da matsalolinsa a cikin ciki har kawo haihuwa har ma idan an haife su shin akwai bambancin yadda ake renan ciki da kwan ya yadu da kuma wanda bai yadu ba eh to akwai bambanci kasan a yi bayani ta bakin kasuwa ma tukunna za a iya cewa idan mutum ya dauki a ce ka baiwa guda daya ga wannan ya san abin da ya dauka guda daya ne amma in ka dauki guda biyu yanda ma za ka haddana su da nauyin su da komai zai zai nuna cewa ba guda daya ka dauka ba to a zo cikin science yanzu idan an samu juna biyu akwai eh, mai hanyoyi daban-daban da yakan sa za ka zai nuna cewa wannan ciki kila ba juna daya ba ne wato yara fiye da daya ne cin nan take daukawa daga cikin wajen laulayin ma samun ciki yakan fi nauyi ko kuma zurfi ma mace in juna biyu masu ninkawa ne amma in juna daya ne ba zai kai yanda ya kai ba a ce ko da safe a yi amai ko kuma a kyamaci wasu warin abinci ko kuma wani abu haka to juna biyu ne yakan yi yawa fiye da juna daya ne to a hakan nan ma a tafiya a hankali har zuwa wajen haihuwa akwai bambanci in zan fade su a gurguje banda wannan zurfin laulayin to akwai damuwan cewa infections that is eh, urinary tract infection ko kuma malaria in pregnancy yakan fi samun mace ko kuma nunawa a jikin mace mai multiple gestation fiye da mai guda daya that is a cikin first trimester kenan wato wata na uku na farko cikin ciki to a tafiya haka barin ciki ko kuma a ce ciki ya zube ya fi ninkawa in juna fiye da biyu ne mace take dauka da shi idan aka shige first trimester aka shiga tsakiyan wata uku na tsakiyan cikin ciki to nan saka ka ga yawanci ana samun malaria infection yakan fi yawa urinary tract infection wasu laulayi da kuma jin cewa abu da ke ciki yana yawa motsi fiye da inda yaro ɗaya ne kaga akwai yaro guda ɗaya biyu ko uku ko wane da ransa yana zai ta motsi to uwar za ta gane cewa kai wannan abun da nake ji kamar dai ba yaro ɗaya bane a ciki na amma banda wannan ma ita kanta za ta ga cewa ciki ya yi girma fiye da watan da ciki ya tsaya kamar in wata hudu ne sai ka ga ciki ya yi girma kamar wata shida ko biyar to kaga daga nan ma za ta fara tunani cikin wannan trimester din ana iya samun ruwa ya yi yawa wanda muke cewa uh, ah, lycoamni ana samun polyadramnios ya yi yawa a cikin juna biyu fiye da juna daya to daga nan ma sai ka ga kila wani cututtuka da akwai shi a cikin juna biyu babu a cikin juna daya in zai fito zai fara nuna akwai wasu cututtuka da za a iya samu a juna daya amma inda juna biyu ne yakan zuwa da wuri yakan zuwa da karfi kamar a ce awan jini cikin ciki ko kuma ciwon siga ya lalace ya zama poorly control sosai to duk a cikin juna biyu yakan fi na juna daya idan aka kai wata uku na karshe cikin ciki akwai hawan jini da sauransu sukan samu mace mai juna biyu fiye da mai juna daya amma banda wannan idan yaro daya yana samun hanyoyin jininsa wajen da placenta na yaro dayan yake to sai ga kamar daya zai janye ko ya shanye yaro daya wani sayi yakan faru haka har ma yaro daya ya yi karami sosai in ma ma ya rayu da rai ko kuma ya ma mutu ma ɗayan sai ka gan shi kato kuma shi ma ba lafiya gare shi ba domin ya ja jinin mai karamin jikin nan jini ya yi mashi yawa zuciyan shi sai fara filin ma wannan za a iya samu shi a cikin mai juna biyu that is multiple gestation kadai za a iya samu ciki na tafiya lamin lafiya kowane yaro lafiyan shi kalau aka nan sai ka gan yaro da ya mutu to ciki bai kai aihuwa ba ɗaya na da rai ya aka yi kaga ya kawo rudani cikin iyalin nan kenan musamman mace mai mai sanye cewa yaro cikin guda biyu guda daya ba rai guda daya ne yake da rai gashi kuma wannan guda daya ma bai kai da za a haife su ba to wani sayi an yi kokari ana yi ja ciki mai rai cikin yaran nan ya dan kosa kadan da in ya fito zai iya rayuwa amma wani sayi in ba an ci nasara ba sai ka ga mutuwan wannan kila abin da ya kashe shi yana nan zai iya samu wannan ya kashe shi in ma ba shi zai kashe shi ba sai ka ga wannan in ya fara degenerating to zai kawo matsala saboda component din shi zai fara zubewa cikin jini ya shiga jikin wancan yaro mai rai shi ma zai iya samun ah, matsala aida ya mutu ko kuma idan ya an samu ana jinyan su a asibiti babba da za a iya ta karanta da ultrasound lafiyan yaro na a yanda ya kamata yanda kimiyya ya tsara to sai ka gani ya kai wajen da in ba yi wani abu ba yaron zai mutu sosai mu fita yaro a lokacin nan mu gan abin da Allah zai yi mana in ya fito waje da yake abin da yake cinye shi mu fito da shi daga cikin environment din waɗannan abubuwan ana samun shi ne kan juna biyu kawai ba yanda za a yi a ce yaro ɗaya yana shan jinin sa shi kadai ma kuma ba zai yiwu ba idan an kai aihuwa nan ne za a zauna a yi a yi tunani a duba conditions kala kala da ya tattare da wannan ciki da yaran da uwar ita kanta za a iya bar matan nan ta aihu da kanta ko kuma za a yi mata tiyata ne to akwai indications daban-daban da zai muka gani za mu ce eh, matan nan a je a sa ta list mu yi mata tiyata a. haifar da yaro akwai wasu kuma da idan babu wannan indication za a iya ce za ki gwada ki haihu saboda yaro sun zauna sosai wanda yake gaba ya sa jiki yadda ya kamata da zai iya fito ba da matsala masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin hausa na muryar amurka likita ya koro bayani akan bambancin renon ciki wanda kwai ya yadu da kuma wanda kwai guda ɗaya ne amma kash lokaci ya yi halinsa duka duka ala tilas anan zamu dasa aya. a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar ne ke cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya. a gaida Hauwa Umar masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon makarfe 11 da minti 27 na safe yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. 'yan jam'iyyar democrat da ke jagorantar binciken da zai iya sa a tsige shugaba donald trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta basu wasu muhimman takardun bayanai ƙasar amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga syria domin kuwa ba ta da niyyar ta kara asarar rai ko ɗaya ko kuma wata dukiya a ƙasar da yakin basasa ya daidaita a yau alhamis kuma kasashen pakistan da india sun rataba hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya ta buɗe wata sabuwar hanyar ƙetare iyaka domin masu zuwa ibada mabiya addinin sikh na kasar india su je ɗaya daga cikin muhimman wuraren ibadar su da ke pakistan kotun kolin kasar tanzania ta goyi bayan hukuncin wata shari'a da aka yanke a shekara ta 2016 wadda ta kara shekarun da ya kamata a yi aure zuwa 18 hukuncin ɗaukaka karar kotun kolin wato wanda kasar ta yanke wanda aka sanar a jiya laraba hukumomin kula da yara masu gwagwarmayar kare haƙoƙin mata sun yaba da shi a matsayin wata babbar nasara don masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokin aikin nawa kuma ba tambale dan uwana murtala faruk na da wadda ta hada ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Peter Hawley Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe. Assalamu.